wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan Ogos shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitabi wa sunna wanda a doktor abdulsalam bin barjas bin nasir ala abdulkarim ya wallafa allah ya masa rahama yau za mu tashi cikin shafi na hamsin da bakwai na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yace alhaqu thalith alhaqu thalith ko haƙi na uku na'am alqiyamu bi nusratihim batinan wa zahiran wato tsayuwa da taimakon shugabanni koye da bayyane bi bazal na'am bi bazal majhudi fi zalika wato da ainihin bayar da ƙoƙari akan wannan mutum ya dage sosai wajen taimakon shugabanni koye da bayani lima fihi nasrul musulmi. saboda abinda wato saboda abinda ke cikin shi akwai taimakon musulmai wato ma'ana duk abinda a cikin shi akwai taimakon musulmai to mutum ya dage wajen taimakon na'am wa iqamati hurmati din da kuma tsayar da alfarma na addini wa kaffa aidil mu'tadin da kame hannayen yan ta'adda in ka san akwai wasu yan ta'adda da za su iya cutar da ainihin daula ta musulunci kuma shugaban bai san da su ba suna shirye-shirye na yin ta'addanci ga daular musulunci ko yin ta'addanci ga garin musulmi to ya zama to wajibi ka taimaka ma shugaban wajen tona asirin wayannan mutane domin kada su yi ta'addanci ga ainihin gari na musulmi misali ina ba gane wannan kenan kaga idan shugaba yana mulki mu ma talakawa akwai gudunmu wanda za mu bayar wajen taimakonsa domin shugaba bai san gaibi ba akwai abubuwan za su dinga faruwa wanda za a samu wasu ɓata gari suna so su kawo ainihin ta'addanci ga wannan wannan daula din misali to irin wannan idan yana faruwa ka fahimci akwai wasu 'yan ta'adda suna so su kawo ta'addanci ga daular musulunci ko kuma ga ainihin garin musulmi to shugaban nan ya kamata a taimake shi a sanar da shi cewa ga wasu mutane suna nan suna so su kawo ainihin baraka ga ainihin garin musulmi an gane wannan ko misali kamar a ce akwai wasu 'yan fashi wanda suke so su ringa zuwa suna kwashe dukiyar mutane to dole a sanar da shugaba da abin da ya kama da wannan duka na'am alhaqur rabi haƙi na hudu an yi da hu azimu qad haƙi sannan a sani ga shugaba girman haƙƙinsa wa ma yajibu min ta'zim qadri da kuma abin da yake wajaba na girmama ainihin darajar shi shugaban dole a san da wannan fa yu'amalu bima yajibu lahu min al-ihtiram wal ikram sai a yi masa mu'amala da abin da yake wajaba a gare shi na ainihin ihtirami wato mutuntawa da kuma girmamawa wa ma ja'ala Allah ta'ala lahu min al-izam da abin da Allah ya sanya ga shi shugaba na girmamawa dole ne a bashi haƙƙin shi na wannan girmamawa din ولذلك كان العلماء الاعلام من ائمه الاسلام يعظمون حرمتهم to wannan shine dalilin da ya sanya malamai masana bi ma'ana malamai masana addini daga cikin a'imma na musulunci sun kasance suna kira ma ainihin darajar shugabanni an gane ai manyan malamai suna kira ma darajar shugabanni sannan kuma suna nuna wa mabiyansu su dinga kira ma shugabanni wa yalbuna da'awatahum ma'a wa war'ihim sannan suna amsa gayyatar shugabanni duk da ainihin gudun duniyarsu da kuma tsantseninsu malamai ga gudun duniya ga tsantseni amma kuma wannan baya hana idan shugaba ya gayyace su don neman shawara ko kuma shugaba ya gayyace su don wani al'amari muhimmi su amsa kiransa a bai wannan da kyau shugaba in ya gayyata galiban a tunanin mutane shugaba ya yi gayyata wato idan ainihin malami ya amsa kiran shugaba sai a yi tsammani cewa wato wannan malami zai samu gurbata an gane yi shugaban nan zai iya zuwa ya lalata